wasalatu da salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa manita da bi hadisi wasan saka da shi ila yau mai amma ba a salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahman rahim wa hunaka bil'asr wato akwai abin bakin ciki بعض الآيات تفسر بالرأي akwai wasu ayoyi da ake fassara su da ra'ayi na ma'aubin mazhab ko akwai wasu ayoyi da ake fassara su da fahimta na mazhaba ولم يأتي في ذلك بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة wato bayani bai zo daga Allah ba kai tsaye kan wannan aya ko بعض المتأخرين في تفسيرها تفسير الآية wasu mutaakhirin wasu malaman da suka zo daga baya sai su kadaitu da fassara ta eh, sai su kadaitu da fassara ta a bi tafsiri a tarbikan lil aya alal mazhab sai su tabbaka a akan mazhaba sai su karkatar da ayan zuwa ga fassara na mazhaba وهذه المسألة خطيرة جدا. وأن المسألة ترى هذا قريب كثير حيث تفسر الآيات ta'yidan lil mazhab ta inda ake fassara aya domin goyon bayan mazhaba ulama'u tafsir fassaruha ala ghayr ma fassaraha alim sanan malaman mazhaba sun fassara ta akan sabanin abinda malaman tafsiri sun fassara ta akan sabanin abinda malaman mazhaba suka fassara hmm. su gashi malaman tafsiri wanda fannin su ne a wajen fassarar ba su fassara shi irin fassara na mazhaba ba yi ka fassara shi sabanin ra'ayin mazhaba yumkin an nazkura misalan da zalik yana yiwuwa mu dan ambaci misali ga wannan nam qawluhu tabaraka wa ta'ala shine inda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ra'u ma tayassara min al-qur'an ku karanta abin da ya sawwaka daga cikin al-qur'ani saratu ba'd al-madani fi tilawa nafsaha nabi wasu mazhabobi sun fassara wannan aya da tilawa cewa ku karanta abin da ya sawwaka a cikin alkur'ani in za a yi sallah mutum ya karanta abin da ya sawwaka in ma ya karanta kunu wallahu ko ya karanta Muhammadan, ko abin da ya kama da wannan ya zama shi ne abin da aka karanta gaba ɗaya a cikin sallah a cikin sallah gaba ɗaya mutum ya karanta ainihin wato sura kawai kuma kowace aya ba sai ya karanta Fatiya ba ba maganin Fatiya da sura kawai aya ne za a kawo a karanta mudhammata ko zawata afnan kawai sai zai yi ruku yayi kafara harama ba in ya kafara harama sai ce zawata afnan Allahu akbar zai ruku an yi raka daya in an zo raka na biyu an gani sai a zo hamatan Allahu akbar shine faqara umma ta al min Shi ne ku karanta abin da ya sawaka daga cikin alqur'ani wannan shi ne abin da ya sawaka ba sai an karanta fatiha ba an gari to wannan shi ne fassarar wasu mazhaba na'am ay alwajib min alqur'an fi kulli salawat ai abin da yake wajibi na qur'ani a kowace sallah inma huwa aya tawila kawai aya aya mai tsawo ko kuma ayoyi guda uku gajejeru an gane aya mai tsawo ko ayoyi guda uku gajejeru misali kamar inna a sai na kalkautar fasalli lura duka wani har inna sha aka huwa da abutar an gane wannan shi ne wai wajibi وهذا مع ورود الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قلنا ضد زوان حديث صحيح لقى النبي كحديث صحيح بيزو لقى النبي cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatihatil kitab ba duk mutumin da zai yi sallah bai karanta fatiha bai da sallah to wannan hadisi ina ka kai shi a wajen fassara aya ai dole ne a wajen fassara fakara wa mata yasara min alquran ku sanya wannan hadisi a ciki sai fassara ya fito fili wa fil hadisi al-akhar a cikin wani hadisi daban man salla salatan duk wanda ya sallaci sallah lam yaqra fiha bi fatihatil kitab bai karanta fatihatil kitab a cikin sallah ba ya khidaju to wannan sallah tawayya ce ya khidaju wannan sallah tawayya ce wannan sallah bata cika ba hmm. faqad ruddat ruddat bilala bilala hadain alhadithain haqiqa an tunkude bilala na wa'annan hadisan guda biyu an tunkude abinda wa'annan hadisai guda biyu suke karantarwa التفسير المذكور للآية ده فسر وده أكا أنبت هذا آية والتم فسر أن يشي ليدك نعم بدعوة أنها أطلقت القراءة شوى ويت آية نعم أنوا ويت قراءة لي أنا وزن ولا يجوز عندهم تفسير القرآن تفسير تفسير القرآن إلا بالسنة المتواترة بايا هلكت أوجنس فسر القرآن في السنة المتواترة ويقول إذا فسر القرآن أفسر da suna mutawatira ba za a fassara da kamar ahad ba A la yajibu tafsir al mutawatir illa bil mutawatir ai baya halatta a fassara mutawatir sai da mutawatir an gane wannan ko baya halatta a fassara mutawatir sai da mutawatir waraddu al hadithain as-sabiqain sai suka tunkuɗe hadisan nan guda biyu suka gabata itimadan minhum ala tafsirihim bil aya bi ra'yi dogara saboda dogaro gare su akan fasaran da ayar da ra'ayi sun fasara ayar da ra'ayi ko sun fasara ayar da mazhaba sun fasara da ra'ayi ko da mazhab kaga wannan ba karamin kuskure bane shi ma annal ulama kullu ulama tafsir tare da cewa lalle malamai kai duka malaman tafsiri farka bai da man taqaddama minhum aw ta'akhkhara babu bambanci tsakanin waɗanda suka gabata ko kai tunkiri daga cikin su bayyana anna al maqsuda bil aya al-karima sun yi bayani cewa lalle abin da ake nufi da ayan nan mai daraja ai fa sallu ma tayassara lakum lakum yake abin da ake nufi da faqara u ma tayassara ai sallu ma tayassara abin nufi da faqara u ku sallaci abin da ya sawwaka nan itlaqul juz'i ne wa iradatul kull an ambaci sallah ne ana nufin an ambaci karatu ana nufin sallah ai ku sallaci abin da ya sawaka daga cikin sallolin dare fa sallu ma tayassara lakum min salati al-layl ku sallaci abin da ya sawaka gare ku daga cikin sallolin dare لأن الله عز وجل ذكر هذه الآية بمناسبة قوله ومن الذي الله تعالى يا أبت وانا آية بمناسبة عند الله كتوى inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulthi lalle ubangiji ka ya san cewa kana qiyamul layli kana tsayuwa adna min sulthi layli hmm. mafi kusanci daga sulthai da dare wani kana tsayuwa mafi kusanci daga bici uku na dare wato a kasa dare uku wato kana tsayuwa mafi kusanci daga bici uku a gane bai gama kaiwa bici uku ba wani fahu ko kuma kana tsayuwa rabin dare Allah ya sani ko Allah ya san kana tsayuwa sulusi ɗaya cikin uku na dare ta'ifatun min allazina ma'ak sannan da wasu jama'a daga waɗanda ke tare da kai jama'an da ke tare da kai na sahabbai su ma Allah ya san suna yin wannan tsayuwa sulusai lai ke cikin uku na dare ko rabin dare ko sulusin dare wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar Allah ta'ala shi ke iyakanta dare da yini نعم إلى أن قال فقط ما تيسر من القرآن أريتي كوكرر تأبن بيسا وقنا القرآن أي فصلوا ما تيسر أي ما أنا فقر أقول إن أو جمع لما تفسيري قبل لا شيري فصلا تأبن بيسا وقنا غريب ونصلى النبي أنا لنبا أنا لكم قراءة بني مجردة وليست الآية متعلقة بما يجب أن يقرأ الإنسان في صلاة الليل إذا آية فاتر علاقة ده أبن ليك وجبة أبن ليك وجبة mutum ya karanta a cikin sallar dare a keɓance ayan ba ta da alaƙa da wannan wani ma ya tsoron lawa kawai Allah ta'ala ya sauwaƙe ne ga musulmai Allah mai girma da ɗaukaka ya sauwaƙe ga musulmai su sallaci su sallaci abin da ya sawo a gare su na sallan dare فلا يجب عليهم أن يصلوا ما كان abin da ya kasance manzo Allah yana sallata kamata ta alamin su a wajen su ba dole bane mutane su yi sallah yadda annabi ke sallah kamar da ku sani eh da ashara raka annabi yana sallah ne raka goma sha ɗaya da dare hada huwa ma'anar aya wannan fa shine ma'anar ayar وهذا في الأسلوب العربي من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل wannan a cikin usulubin larabawa yana daga cikin abin da malaman balaga ke kira itlaqul juz'i wa iradatul kulli an kira sallu an kira faqra'u kaga karatu wani juz'i ne na sallah an kira karatu ana nufin sallah gabaki daya nan fa qawlu ta'ala wato inda Allah ke sallu فالصلاة هي الكل إذا صلى إذا سبكة والقراءة هي الجزء في قراءة والجزء إليه zalika li bayani ahammiyati hadha al-juz wannan saboda bayanin muhimmancin wannan juz'i din hadha kull a wannan kullu din ka qawli tabaraka wa ta'ala wannan yayi daidai da maganar Allah tabaraka wa ta'ala fi ayati al fi aya al a wata aya daban na'am atini salata li duluki shams ila dafqi al-layl ka da sallah ga ainihin karkacewan rana lokacin da rana ya karkace zawali har zuwa ga duhun dare qur'an al da kuma qur'anin da ake karantawa na asuba ma'ana qur'an al-fajr eh, da sallah lokacin daidai lokacin qur'an al ai qur'an al ai salatul fajr hmm. har zuwa lokacin sallah an kira qur'ani ana nufin eh, ana anan ana nufin sallar al sai aka wawaita kalman qur'an أنا أنا نبي بتكع أنا واوي في القرآن أنا نبي صلى أسباق بجي إيش هذا أسلوب في اللغة العربية معروف وأنه أسلوبي ليس لن لي ألوغ الله يمكن أن نذكر مثال أسلوب الفكر وكان عند تقليدي كده كان يقول لك أبوه تقليدي yana sanyawa a yi watsi da wa'annan hadisai ingantattu a koma a yi fasara da ra'ayi sai a yi fasara a zo a nuna cewa kawai a cikin sallah ba dole sai an karanta fatiha ba a cikin sallah kawai idan mutum ya karanta karanci ayoyi guda uku a kowace raka'a ba tare da ya karanta fatiha ba sallah yayi kuma alhali dukkan malaman tafsiri gaba daya babu wanda ya tafi zuwa ga wannan ra'ayi sai a tafi a yi fasarar shi da fahimtar mazhaba sai ga mutum yana sallah ba fatiya a cikin sallar shi shin kai za ka iya bin mutum sallah ka zo ga ka zo za a yi sallah sai ga mutum ya zo sallah asuba ka ga ya karanta ulwar lahu ahad babu karatun fatiya a cikin sallar za ka bi sallah to amma an ce ai yana halatta mutum ya yi sallah a bayan wanda ya saba ma da furu'a yanzu kai za ka iya bin wanda ka saba ma furu'a a nan wajen kai kana ganin karatun fatiya dole ne shi ko yana ganin karatun fatiya ba dole ba ne a gani yan hanafiya kana iya bin mutum ka kawai ya karanta urwar lawo a gani ko ya karanta ina tsaye na karkautar ko abin da ya kama da wannan shi ne kan abin da zai karanta ba dole ya karanta fatiya ba saboda fatiya din nan hadisin da ya zo kan fatiya wai kabaru a hajji su suna tunkuɗe kabaru a irin wannan matsala ne wajen iyaz billah to kaga wannan wato yana daga cikin sharrin takalidi hadisi ya inganta a tunkuɗe shi da falsafa na'am بسم الله الرحمن الرحيم أو يأتي الدليل برفع الاسم ko kuma daga cikin alaman gane mustahabi ko kuma dalilin alaman halal mun riga mun yi bayani a can baya a hanyoyin gane mu ba to yanzu ma ana so a ci gaba da sauran hanyoyin eh, daga cikin hanyar gane mu ba shi ne dalili yanzu da ɗauke zunubi sai da gace fala isma alai ko fala juna ko wala juna alai to in dalili ya zo da cewa an ɗauke zunubi to shi ma ya nuna wannan abun halal ne ba lada ba zunubi kama fi qawlihi ta'ala Kama yadda yake cikin maganar Allah madaukakin sarki innama harrama alaykum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinzir kawai Allah ya haramta muku matacce da jini da naman alade amma uhilla bihi li ghayrillah da abinda aka daga murya aka kira sunan wani Allah da shi da abinda aka daga murya aka kira sunan aka kira gunki ko aka kira aljani ko aka kira sunan wani annabi to wannan abin haramun ne a ci kamar zurra zaira babin wala adi duk wanda ya mazu ba tare da ya yi tawaye ba ko ya wuce gona da iri babu laifi a gare shi inna allaha ghafurur rahim lalle allah bai gafara ne mai rahama al mutar ubiha lahu akl al maita mutumin da ya mazu an halaka ne cin mushi idan mutum ya mazu an halaka ne ya ci mushi أو يأتي الدليل برفع الحرج عن الفيل yauwa wannan shi ne ko kuma dalili ya zo da ɗauke a ce falaharar shi ma daidai yake da fala'isma ma'alai dalili ya zo da ɗauke laifi da aiki kamar yadda Allah ke cewa ليس على الضعفاء da ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون za a nasa wuri layi wa rasuli an gani laisa harajun hmm. wancan harajun sun ne ismu laisa marfu bi damma az-zahira al-akhiri laysa harajun ala du'afa babu laifi ga masu rauni wala ala al-marda babu laifi ga marasa lafiya haka babu laifi ga wa'annan wanda ba su samu abin da za su ci ba wato ba su samu abin da za su iya ɗaukar nauyin kansu zuwa wajen jihadi ba za a je yaƙi ne ba su da ainihin abin da za su iya ɗaukar nauyin kansu wajen zuwa jihadin ba su da laifi idza nasahu lillahi wa rasuli idan sun yi abin da ya dace ga Allah da manzansa shine nasiha anan in sun yi nasiha ga Allah da manzo in suka yi abin da ya cancanta ga Allah da manzansa to wannan ba su da laifi masu kyautatawa ba su da hanyar kama su da laifi kuma mutum ya zama ya iya sa wajen neman abin da zai dauki nauyin kansa bai samu ba ba shi da laifi Allah ba zai kama shi ba kenan laisa harajin nan shi ne ainihin wato hanya na gane cewa wato ba lada ba zunubi babu laifi ga mai rauni idan bai samu ya zai jihadi ba ya yi ya kokarin da yana so ya je jihadi bai da iko ba shi da laifi haka da mara lafiya shi ma yana so ya je jihadi ga rashin lafiya ya tsare shi ba shi da laifi an gari to haka nan wanda bai samu abin da zai kashe ba ya je wajen jihadi ba shi da laifi idan ya yi abin da ya dace ga Allah da manzansa ku gane ku mm. laisa harajun alama ne cewa ba lada ba zubi na'am halatu Saniya. hali na biyu ya ce al'amru bi shay'in min share. Umarni ya zo da wani abu daga mai shari'a mm. a samu umarni ya zo da wani abu daga mai shari'a Wata a وتدل الأدلة أو القرائن على أن الأمر للإباحة. سيد دليلي nuna. ko a akan cewa umarni na halal ne an gani umarni ya zo da wani abu daga mai shari'a waye mai shari'a Allah subhanahu wata'ala Allah ya bada umarnin abu ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karɓo sako daga Allah ya bada umarnin abu sai dalilai ko karinoni su yi nuni cewa wannan umarni ba dole bane asalin umarni in ya zo daga Allah ko manzon Allah lil wujub to gashi an bada umarni a cikin qur'ani ko manzon Allah ya bada umarni a cikin hadisi sai dalilai ko karinoni su nuna cewa fa wannan umarni ba na dole bane an gari to shi ma irin wannan karina din yakan tayar da shi daga wajabci zuwa ga halarci fi kaulihi ta'ala kamar yadda yake cikin inda Allah yake cewa idan kun gama farauta a idan kun gama aikin hajji ku yi farauta idan kun warware daga aikin hajji ku yi mai farauta kaga nan fasadu mm. idan kun warware daga aikin hajji ku yi farauta to wannan fasadu ne ai umarni ne mm. a ka'ida ya kamata a ce umarni ya zamanto dole a nan wajen mm. da zarar mutum ya gama farauta kawai ya ɗauki bindiga kawai shiga daji a da zarar mutum ya gama aikin hajji ya ɗauki bindiga ya shiga daji A gani saboda an ce in kun gama aikin hajji ku yi farauta kana gama aikin hajji kawai ka shiga daji zai farauta tun da dai umarni na hukunta wajen shi na na'am fa da al'amru huna lil istiyad umarni nan wajen na farauta na ibaha na halacci umarni a nan da aka ce fasadu wato asali ya kamata ya zama wato wajibi amma a nan wajen na halacci me yasa ya zama na halacci وإن كان قد حذر على الحاج وإن كان قد حذر على الحاج إن أن هرمت حذر حذر زواء لي إن أن هلت زواء ba zayu ba in ya kasance an haramta ga mai aikin hajji mai harama da hajji ko mai harama da umra an haramta musu al an haramta muku farauta in dai mutum yana aikin hajji ya yi harama da aikin hajji ko ya yi harama da umra an haramta mai farauta inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum ya ku dauka imani kada ku kashe farauta alhali kuna harama lamma halla alhajj min ihrami kaga an hana ku da zarar mutum yana harama da aikin hajji ba magana ya kashe dabban farauta to amma falamma hajja halla alhajj min ihrami a lokacin da mai aikin hajji ya gama ihramin ya gama harama adal amur kama kana qabla wurud al hazar sai umarnin ya dawo yadda yake kafin zuwan hajji yayin da mai aikin hajji ya gama ya gama ainihin mai ya warware daga aikin hajjinsa umarnin ya dawo da a nan unguli ta koma gidansa na tsamiya kun bai tona hudu wato abin da ake yi a nan wajen wato kafin mutum ya fara aikin hajji hmm. ya hukuncin farauta a wajensa kafin ya fara aikin hajji kafin mutum ya fara aikin hajji farauta halal ne ko da ya zo aikin hajji ba haram hmm. to da ya gama ba da ya gama tunda iza halaltu fasadu ana nufin unguli ka koma gidansa na tsagiya ana nufin ka koma abin da ka saba yi da hmm. da can kafin aikin hajji kan saba yin farauta hmm. to da aikin hajji ya zo sai aka hana ka hmm. to bayan an gama aikin hajji sai ake so ka yi hmm. ka dawo abin da ka saba yi da hmm. an gani kenan wannan umarni ba ana nufin dole sai ka yi bane ana nufin ka koma abin da ka saba yi da yanzu ba a hana ka ba bayan da an hana an gani misali yaya hukuncin mutum ya yi alaƙa da matar shi halal ko a lokacin da al'ada ya zo ba يسألونك عن المهيد قل هو عزل فاعتزلوا النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن suna tambayar ka game da haila ko kuma wajen fitowar haila wato ka ce musu cutarwa ne na jasa ne na ku nisanci mata a wajen fitowar haila ko ku nisanci mata in suna al'ada ko ku nisanci mata a lokacin da suke al'ada ko a wurin al'ada majid zai iya daukan wajen al'ada ya zama ismul makan ko ya zama lokacin al'ada zuwa ko ya zama al'adar kanshi an gano wannan ko ku nisanci mata in suna al'ada kada ku kusance su sun yi tsarki an gane ku wala ta ƙarabo hunna a ta yi ɗahurna ashe idan mata suna al'ada haramun ne mutum ya tsarki su amma farko kafin al'ada ya zo ba halal da al'ada ya zo sai haram to da al'ada ya dauke ba fai za ta dahar da hunna idan ka samu tsarki hunna min haizu marar kumullah ku take su daga inda Allah ya umarce ku to kuka nan wajen sai suka samu tsarki ku take su inda Allah ya umarce ku din nan ya zo da umarni shi umarnin na hukunta ci a yana nufin kunguri ka koma gidanka ka tsamiya abinda ka saba yi da kafin al'ada ya zo ka ci gaba da yi in abinda ka saba yi da ma halal ne to daga bayan sai aka haramta ma saboda wani dalili to yanzu an ce ka koma yadda ka saba an gane wannan ko to shine aka ce a lokacin da mai aikin haji ya gama aikin haji sai al'amarin ya koma kamar yadda yake kafin zuwan hani din shine al'amru ba'da al hazar. ya'udu ila ma kana qabla wurudil hazar umurni kafin hani umurni bayan hani yana komawa yanda yake kafin zuwa hani din kafin zuwa hani ya yake in kafin zuwa hani mustahabi ne zai koma mustahabi in an ba da umarni in kafin zuwa hani wajibi ne zai koma wajibi bayan an ba da umarni yanzu kamar yin yaƙi a wata mai alfarma asalin yaƙi mai shi yaƙi halal ne halal ne kawai in yaƙi kenan ba sai na yi jihadi ba kenan jihadi halal ne ba lada ba zunubi jihadi wajibi ne yakan zamfar da kifaya ko to da ya zamfar da kifaya a lokacin da aka zo aikin hajji ba in an zo aikin hajiya ana yaki yin tsalu na ka'ani shaharin haram kitalin fi kul kitalin fi suna tambayan ka game da wata mai alfarma yin yaki a cikinsa ka ce musu yaki a wata mai alfarma babban zunubi ne ba babban zunubi ne to a lokacin da aka a lokacin da aka fito daga aka fito daga wata mai alfarma yaya فإذا انسلخ الأشهر الهرم فقط للمشركين حيث وجدتموه إذا وسع بالفرما يا وشي to ku yaƙi mushrikai din da ku same su dama asali yin yaƙi wajibi ne da aka zo wata mai alfarma sai aka hana bayan an gama wata mai alfarma aka ce ungulu ta koma gidanta na tsamiya sai koma yadda yake da yadda da kifaya to yanzu ya dawo ya ci gaba da zama farbi kifaya an fahimci wannan shi ne al'amru ba'ad al-hazar ya ƙudu ila ma kana ba'ad wurin hazar sanya niqabi sanya niqabi wato bai hukuncinsa musahabi sanya niqabi da aka zo aikin hajji zaka ce a cire la tanta ibul ma. kada mai aikin hajji ta sanya niqabi to bayan ta gama ba ta sanya to ya hukuncin sanyawa bayan ta gama yau in ka ɗauka cewa sanya niƙabin wajibi ne to bayan ta gama aikin hajji ya dawo wajibi in ka ɗauka sahabi ne bayan ta gama aikin hajji ya dawo mustahabi na fasan gani to shi ne wani ya ce in an ce wajibi ne niƙabi ya za a ce an zo aikin hajji a cire wurin da yake taron jama'a ko matan duniya kyawawa suna zuwa matan duniya kyawawa suna zuwa wannan wajen matan manyan mutane sai kuma ce su cire da ƙari ina ba gane wannan kaga wannan ya nuna da wajibi ne ba za a ce mata su cire da ƙari ba kuma in an ce a cire da ƙari kenan fuska ba al'aura ba ne inda fuska al'aura ne yaushe za a ce kuma a cire niqabi a bar al'aura a waje kenan an gani a wurin da jama'an duniya suke taruwa ga baki daya kaga wannan shi nuna mana cewa niqabi da dole ne da ba za a ce a cire shi ba in an zo aikin haji a nan ne ma za a ce ma a ƙara a ƙara matsi a matsalan ba sosai wajen tabbatar da cewa an sa niqabin nan an gani amma za ka ga matan duniya nan suna zuwa suna aikin haji ba niqabi سورة النبي أكي لا تتجب المغربة متشبه هرم كتسجي لكاجي ولا تلبسوا القفازين كتسجي صفاب راجي صفاب هل نشبع الأورا لي إن الأورا لي كينا أولا أي كهاجي أنت أبين دع الأورا كينا إن فتاك أبي الله أهلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم na biyar addu'a wato umarni kan zo ya tashi daga ainihin wajabci ya koma addu'a ka kauni ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ke cewa daga annabi nu rabbin shulli wa liwalidayya ya Allah gafarta min da iyayena waliman da kala baiti ya mu'mina da kuma duk wanda ya shiga gidana yana mu'mini wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat da mu'minai maza da mu'minai mata illa kuma kada ƙara ma komai sai halaka kaga anan wajen annabi nuhu alaihi salam ya rubu baki ya Allah gafarta min da iyayena mm. shin umarni in ya taso daga na ƙasa mm. zuwa na sama yana hukunta me yana hukunta addu'a roƙo ne shi Anan wajen ba umarni bane na hakika umarni na hakika yana wajabta yana hukunta alwujud to nan wajen yanzu annabi nuhu ya roƙo ubangiji kaga annabi nuhu yana ƙasa ubangiji shine al'a'ala to idan na ƙasa ya umurci na sama to wannan umarni ya tashi daga wajibi ya koma addu'a na ai an صيغة الأمر إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى الأمر إذا كانت من lalle إلى الأعلى لأن صيغة أمرني إن يكسر شيء دقا نكسر زوا tsara madlulil amr addu'a zai zama to abinda umarni ke nuni a akan shi addu'a roƙo sadisan at-tamanni na'am wa alaikum salam ai eh, eh, to ai da ya ce Allah ya gabata mai iyayen shi inda iyayen mutum kafirai ne ai ba za ka musu abuna ba ba za ka ce Allah ya gabata musu ba eh na shida at ne umarni yakan hukunta buri buri shine mutum yayi burin abin da san san ba zai yiwu ba ko zai yiwu amma sai da wahala daga cikin akwai maganar imrul qais yake cewa jali bi subhi wa mal isbahu minka bi amsari yace saurara ya kai dare mai tsawo saurara ka kwarange a samu safiya ya kai dare mai tsawo ka kwaranye a samu safiya wa man isbahu minki bi amsari safiya bai kasance shi ya fi dacewa da ke ba ko da ma garin ya waye ba lalle bane in warke amma ya kosa gari ya waye saboda mara lafiya ciwo ya fi tsanani a gare shi da dare a gari wannan shine ciwon da dangare shi bai tsara tashi ba an gane gabobin jikin shi na tumbucewa ɗaya bayan ɗaya yana cewa ya ke dare mai tsawo ki kwarage a samu safiya duk da ba wai safiya ya suka cewa da ke ba alanjali din nan fa qawlu alanjali ga umarni ne A masrufa ila tamanni anan wajen an juya da ita daga umarni na hakika zuwa buri kamar yadda yake bayyane sha'ira tamanna sai Allah ya sabi saboda shi mawakin yana burin abinda shi ba zai iya ba shi karan kansa wala ila ma wujja ilayhi al-amr ko kuma abin da aka fuskantar da umarni zuwa gare shi eh daren shi ba zai iya ba daren ba zai iya ba ya ce dare ala ayyuhal layl ala ayyuhal layl tawil ala jari subhi ya ce ya kai dare mai tsawo ka faranki shi dare yana da rai dare yana jin maganar shi to idan ka umurci abin da baya ma ji ta yaya za a yi daren har ya faranki kamar ce ka saurara ya kai masallacin malam bako ka ƙara faɗi masallacin malam bako bai da rai ba ya jin magana na balantana ya ƙara faɗi hmm. to wannan magana na cewa ƙara faɗi wato ya tashi daga umarni na hakika ya koma a saman idan kana magana da abin da kun umarnin gare ka ba zai yiwu ba a gani to wannan shi ne saman ba umarni ba ne na hakika kamar kana cewa ne da ma a ce wannan masallaci yana jina kuma ya ji abin da na ce ka ƙara tsawo da ma a ce dare yana jina ya saurari umarni na in ba shi umarni in ce daren nan ya fara yi a samu safiya sama dare baya ji umarni na balanta na yabi wannan umarnin Allahu a'alam. Hmm.